masu kallon tashar Unity TV barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko a cikin muhimman kanin su gwamnatin shugaba Buhari ta kammala aikin samar da wutar lantarki ɗaya da ta yi alkawari kafin karewar mulki. Nakon ta ƙara kuɗin aikin hajjin shekarar nan ta 2023. Za a ɗauki mataki kan kwamandan FRSC mai son a yi aiki da shari'ar musulunci wajen hukunta masu karya dokokin hanya a Najeriya. labarin ƙetare kuwa an fara zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a turkiya sai kuma a fagen wasanni inda southampton ta koma rukunin 'yan dagaji a gasar premier To kanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu mai karatu Suleiman Hassan. Ministan wutar lantarki na Najeriya injiniya Abubakar Aliyu ya sanar da cewa an kammala aikin samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 700 na zingero. A cewar ministan tuni kamfanin rarraba wutar lantarki na Najeriya wato TCN a shirye yake ya karbi wutar da aka samar daga cibiyar samar da wutar lantarkin. ya kuma ce hakan zai cike gibin da ake samu na buƙatar wutar lantarki a ƙasar nan ministan ya faɗi hakan ne a ranar asabar 13 ga watan mayu a jihar neja lokacin da yake bayani bayan ziyartar duba aikin da aka kammala a lokacin ziyarar yana tare da gwamnan jihar abubakar sani da kuma wasu manyan jigajigan majalisar da ke kula da ayyukan makamashi a ƙasar nan da yake ƙarin haske ministan lantarkin ya ce an kammala dukkanin gwaje-gwaje na aikin da na'ura da ake amfani da su kuma za a ƙaddamar da aikin nan ba da jimawa ba a hukumance a cewar satin a shekarun 1960 rabon da 'yan najeriya wato rabon da najeriya ta yi irin wannan aikin amma sai ga shi ya samu a ƙarƙashin jagorancin shugaba buhari haka zalika ya ce gwamnatin najeriya ta zuba ɗimbin jari wato hannun jari a wannan aiki na zingero don ta inganta samar da wutar lantarki a ƙasar nan a gefe guda ya ce irin waɗannan ayyuka na daga cikin buri da ƙudurorin shugaba buhari na ciyar da najeriya gaba a ƙarƙashin ikonsa baya ga samar da ƙarin wutar lantarki ga 'yan najeriya aikin a halin yanzu ya samar da ayyukan yi da ɗimbin yawa ga 'yan najeriya da dama da kuma sannan zai samar da hanyoyin magance ambaliyar ruwa ban ruwa a noman rani da kuma samar da ruwa wadatacce hukumar da ke kula da 'yan najeriya mazauna kasashen ƙetare wato nitcom a turanci a takaice ta ce an kammala jigilar kwaso 'yan ƙasan nan da suka makale a sudan da ke fama da rikici a ranar 15 ga watan nan ne dai wato watan afrilu ne dai faɗa ya ɓarke tsakanin sojojin ƙasar da dakarun rsf masu sanye da kayan sarki ɗaruruwan mutane sun mutu yayin da dubbai suka jikkata sanadiyar yakin na sudan hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce dubban ɗaruruwan mutane sun fice daga mahallansu a ranar asabar sha uku ga watan mayu nan na shekarar 2023 ne jirgin ta tako iyaye sauka a filin tashin jirage na namdi Azikiwe da misalin karfe 8 da rabi na dare a Abuja. dauke da raguwar 'yan Najeriya 177 kamar yadda hukumar ta Nipcon wato hukumar ta Nipcom ta wallafa a shafinta na Twitter a ranar Asabar. Sanarwar ta ƙara da cewa an kwaso fasinjojin ƙasar nan ne da ke wato ne daga filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke Port Sudan. wannan zango na fasinjoji na ƙarshe shine na goma sha biyar wadda hakan ya kai jimillar mutanen da gwamnatin tarayya ta kwaso zuwa 2,518 a cewar hukumar ta nipcon a ranar ko kuma a cewar hukumomin najeriya babu ɗan najeriya ko ɗaya da ransa ya salwanta ya zuwa yanzu a sudan to a wani bangaren kuwa hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa wato nakon a turanci a takaice ta bayyana cewa kamfanonin jiragen sama guda hudu na ƙasar nan sun buƙaci a ƙara kuɗin hajjin bana na shekarar 2023 shugaban hukumar ta nakon zikrilla hassan ne ya bayyana cewa kamfanin jiragen sun buƙaci a ƙara kuɗin da dala 250 a cewar sa kamfanonin jiragen su ne airpeace azman air da aero contractors kuma dalilinsu na neman ƙarin ya gini ne kan rikicin da ake yi a ƙasar sudan wadda zai sanya sai sun bi doguwar hanya kafin su isa ƙasa mai tsarki da yake magana a birnin tarayya abuja wajen horar da jami'an hukumar na jihohi a ranar asabar alhaji hassan ya bayar da tabbacin cewa maniyyata ba za su biya ko sisi ba a wato dalilin ƙarin ya ce hukumar nakon tana duba dukkanin hanyoyin da za ta bi domin ɗauke wannan ƙari da aka samu domin sun cimma matsayar cewa duk matakin da za su ɗauka ba zai buƙaci maniyata su yi ƙarin biyan kuɗi ba wato ƙarin biyan kuɗi ga hukumomin alhazai na jihohinsu ba ya kuma ƙara da cewa hukumar ta sanya ranar 25 ga watan mayun nan na 2023 a matsayin ranar fara jigilar maniyatan bana zuwa ƙasa mai tsarki mataimakin kakakin majalisar wakilai na tarayyar najeriya right honorable ahmad idris wase ya bijirewa matsayar jam'iyyar apc na kai takarar kujerar majalisa yankin arewa maso yamma inda ya bayyana a hukumance na neman shugabancin majalisar da yake magana a wajen ayyana takararsa a otel din transcorp da ke birnin abuja wase ya kwaikwayi bola tinubu inda ya bayyana cewa yanzu shi ma lokacinsa ne a kalamansa wase ya ce a wannan gabar zai yi amfani da kalaman shugaba bola tinubu na emilokan emilokan emilokan idris wase wadda ya fito daga nan jihar plateau ya bayyana cewa dole ne jam'iyyar apc ta yi amfani da kundin tsarin mulkin najeriya wajen tabbatar da cewa ba a ware yankin arewa ta tsakiya ba wajen rabon mukamai duk da cewa kundin bai yi magana kan yadda za a raba mukaman ba wase ya bayyana cewa yana da kyau fa a lura da cewa yankin arewa ta tsakiya ne kawai bai taɓa samar da kakakin shugaban wato kakakin majalisar wakilai ba a shekaru 24 da aka yi bayan dawowa mulkin dimokuraɗiyya a shekarar 1999 wase yana ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ke kan gaba wajen rashin amincewa da tsarin jam'iyyar apc kan wato kujerun shugabancin majalisa sauran sun hada da alhassan ado doguwa muktar betara sada soli da aminu wali fusatattun 'yan majalisar waɗanda suka nuna aniyarsu ta neman shugabancin majalisar wakilan dai sun haɗa wata ƙungiya mai suna coalition of progressive speakership aspirants wato copsa a turance a takaice babban spetan 'yan sandan najeriya usman alkaliba ya bayar da umarnin kama mawaƙin ƙasar nan shehun kuti wadda ake zargi da dukan wani ɗan sanda a wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta an ga wani da ake zargin mawaƙin ne yana cin zarafin ɗan sandan a sanarwar da rundunar ta fitar babban spetan 'yan sandan ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar Legas ya gudanar da bincike kan wannan lamari. sai dai a martanin da mawakin ya mayar a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ya ce ɗan sandan ya yi niyyar kashe shi ne da iyalansa sannan kuma ya ce yana da shaida a kan hakan mawaƙin kuma ya ce yana maraba da binciken da za a yi a kansa kuma zai bayar da cikakkiyar gudunmawa sannan ya buƙaci babban sifetan 'yan sandan na najeriya da ya hukunta duk wanda aka samu da laifi inda shewun dai shine ɗan autan marigayi fela kuti fitaccen mawaƙin nan na Najeriya wadda ya yi suna a shekarun 1970 da kuma 1980. Hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa a Najeriya wato FRSC ko kuma Road Safety a turance kamar yadda ake faɗa ta ce za ta ɗauki mataki kan kwamandanta na Bauchi kan wasu kalamai da ya yi na wato hukumar da hukumar ta ce sun saɓa wa dokar aikinta. rahotanni dai sun ambato kwamandan na bauchi yana kira da a soma aiki da shari'ar musulunci wurin hukunta waɗanda suka saba dokar hanya domin rage aukuwar haɗura a ƙasar nan ya ce dokokin da ake amfani da su a yanzu ba su da tsauri shi ya sa mutane ke jawo haɗura yana mai shan alwashin amfani da shari'ar musulunci domin taimakawa wurin kiyaye haɗura a faɗin ƙasar nan sai dai a sanarwar da hukumar ta frsc ta fitar a ranar asabar ta nesanta kanta da kalaman kwamandan inda ta ce ra'ayinsa ne kawai ya faɗa akwai buƙatar jama'a su sani cewa kalamansa baki ɗaya ba su da alaƙa da matsayar hukumar kiyaye haɗurra ta ƙasa. nan wato take shugaban hukumar dauda ali biyu ya bukaci kwamandan ya koma headquarter ta da ke abuja domin a ɗauki mataki da suka dace a kansa saboda kalamansa sun saba wa ƙa'idar ayyukan frsc in ji sanarwar sanarwar wadda ta jaddada cewa frsc ba hukuma ce ta addini ko bangaranci ba tana mai karawa da cewa hukuma ce ta gwamnatin tarayyar najeriya da aka kafa a kan kundin tsarin mulki ba shari'a ba ana dai yawan samun haɗiran ababen hawa a najeriya lamarin da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a duk shekara to a labarin ƙetare kuwa an so mazaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a faɗin ƙasar Turkiyya da safiyar lahadi shugaban ƙasa mai ci recep tayyip erdogan yana neman wani wa'adi sannan daga ɓangaren adawa akwai kamal Kichigrolu na nations alliance da kuma sinan ogun wato ogan na ata alliance su ma duk suna cikin takarar hukumar zaben turkiya mai zaman kanta wato syk a turanci a takaice ta sanar da cewa sama da 'yan kasar miliyan 94 ne suka cancanta su jefa kuri'a a zaben na ranar 14 ga watan mayun shekarar 2023 daga ciki har da masu zaɓe sama da miliyan uku da ke da ƙasa wato da ke ƙasashen waje inda za a kammala jefa ƙuri'a da misalin ƙarfe biyar agogon turkiya haka kuma ana sa ran sakamakon farko zai soma shigowa ba da jimawa ba ana buƙatar masu zaɓe a turkiya su nuna katin shaidar suna ɗan ƙasa da sauran katittukan da ake buƙata a rumfar zaɓe domin jefa ƙuri'a daga nan ne ake ba wato ake ba mai zaɓe takardun jefa ƙuri'a biyu ɗaya na shugaban ƙasa sai kuma ɗaya na 'yan majalisa hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa ba a yarda masu zaɓe su ɗauki hoto ko bidiyo ba a wuraren zaben kuma ana buƙatar su su bar wayoyinsu a waje bayan an kammala zaben ƙuri'u da aka jefa na shugaban ƙasa ana ƙirga su a gaban kwamitin zaben wadda ya kunshi jami'an hukumar zaɓe da kuma wakilan jam'iyyu haɗa da jama'ar da suka yi zaben. To a wani labarin na ƙetare kuwa shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da Papa Roma Francis a yayin wata ziyarar da ya kai Vatican a ranar Asabar. Wannan ne dai karo na biyu da Volodymyr Zelensky ke ganawa da Papa Roma Francis mai shekaru 86 bayan irin wannan ziyarar da ya kai a watan Fabrairun shekarar 2020. shugaban ɗariƙar katolikan ta duniya roma francis ya sake yin kira na ganin an kawo ƙarshen zubar da jini a wannan yaƙi tsakanin rasha da ukraine a ɗaya gefen shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gana da shugaban ƙasar italiya sajiro mattarella da shugaban gwamnatin ƙasar georgia meloni zelensky ya kuma yi amfani da damar domin isar da godiyarsa ga hukumomin italiya ganin yadda suke goyon bayan ƙasar ukraine a mamayar da rasha ke yi mata to a fagen wasanni kuwa kungiyar southampton ta zama kungiya ta farko da ta koma rukunin 'yan dagaji wato relegation a gasar premier league ta ingila hakan na zuwa ne bayan da ta sha kaye a hannun fulham da ci biyu da babu kana shekara wato shekarar southampton goma sha ɗaya kenan a gasar ta premier league duk da ta fice daga gasar ta premier ya rage wa southampton wasa biyu 'yan wasan fulham carlos vinicius da alexander metrovic metrovic shine wato su ne suka ciwa kungiyar kwallayenta prime minister birtaniya rishi sunak wadda masoyin kungiyar ta southampton ne ya halarci wasan da ya kai ga ficewarta daga gasar ta premier ingila to a wani wasan wato labarin wasannin lionel messi zai dawo buga bugawa kungiyarsa ta psg kwallo a ƙarshen makon nan da ke karewa psg za ta kara da wato a jashiyo wacce take ta wacce take ta a filin wasa na pass wato park de prince a ranar asabar messi bai samu damar bugawa psg wasanta na baya ba saboda an dakatar da shi kan kin zuwa atisaye inda ya yi tafiya zuwa saudiya ba tare da neman izinin kungiyar ta psg ba bayanai dai sun yi nuni da cewa ya yi tafiyar ce domin gudanar da wani talla a ƙasar saudiya yayin da ya rage mata wasanni hudu psg na saman teburin gasar la liga wato gasar league one inda ta ba lens zarar maki shida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 da suka hada da facebook twitter instagram youtube da sauransu duk a unity fm tv a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku awal ibrahim gsm da abokin aikin shi muhammad shamsuddin kabir albashir ni ne suleiman hassan da na tace na karanto labaran nake mana fatan alkhairi kasance lafiya I was the head boy in my primary school, senior prefect and best graduating student in my secondary school, but drug abuse almost ruined my life. I was on an average of 2 grams of cocaine per day. I was taking 8 ampoules of pentazosine daily. European shisha, cocaine. I became a user, a dealer and a gangster. I saw other users drowning. I knew I didn't want to be like them, but I was already trapped. My family disowned me. My employment was terminated. I sold my car, sold my house. I'll go out well dressed and returned shoeless, shirtless in exchange for drugs. I was seeing things that were not real and I once stabbed myself because I felt something crawling under my skin. I contacted NDLEA and started therapy. I spent three months in therapy. I spent eight months. It's easy to relapse, but your mind has to be stronger than the cravings. Drugs are, does not love you. You are not the one using drugs. Drugs are the one using you. Say no to drug abuse.